أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin da daidai da 19 ga watan 6 shekara 2016 abinda bahaushe yake cewa yau da gobe mai sa a mara amarya har an yi azumi goma sha hudu yanzu ta yau da gobe ce take sa kaga an kwada ma amarya mari Allah ta'ala ya samu cika da imani a wannan layi na hausaro a wannan unguwa ta tudun wada a wannan masallaci masjidu ahadul baiti was sahaba a cikin wannan gari namu na Kaduna da muke gabatar da tafsirin alqur'ani muna cikin suratun nisa'i wato mun tsaya a ayata sha biyar za mu tashi a ayata sha shida muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da kuma ainihin wato lahira akan makalla bismillah inna mattaubatu بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم yayin da ayat jiya muka cike da inna allaha kana tawwabar rahima Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba ne sannan rahiman mai jin kai ne ta sai Allah ta'ala ya ce inna mattawbatu kawai tuba fa alallahi wacce take zama karɓaɓɓiya a gurin Allah lillazina ya su'a su abi jahala ga wanda suka aikata mummunan aiki ta hanyar rashin sani sun mai na min ƙaribin sannan sai su dawo su tuba a nan take to fa'ula ya ka yi tubullahu alaihim irin wa'innan su ne wa'inda Allah yake karɓar tubarsu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance wato alim ne masani ne wanda saninsa ya kai ba wani abu da bai san shi ba a sama ko ƙasa sannan hakiman Allah shi yake yin hukunci kuma shi yake ɗora kowane abu inda ya kamata a ce an ɗora shi mun yi bayani a baya mun ce idan inna ta zo in ma ta shige ta takan zamanto kafatun wa makfufatun anil amal takan hana ainihin wato inna din aiki dan haka amma a gurin malaman balaga wannan shine alhasr ko alqasr at-taubatu dinnan mubtada'un ne marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih wasu malamai suka ce har wa yau yana nan a matsayinsa na mubtada amma akwai wato mudaf da aka kaddara cewa an shafe shi zai zama taqdirin ayin inna tawbatu wato ma qabulut tawbata ala llahi dan aka qabul sai zaman to shine mubtada din wa huwa mudafun at-tawbati shine mudafun ilayhi dan aka suka ce ala llahi ala nan harfu jarrin ne ga kuma lafzul jalala wanda shine ismun majrurun bi'ala ko dai ala din nan alallahi shubuh jumla ya zama to fi mahalli nasbin hal kamar yadda wasu malamai suka ainihin wato faɗa ko kuma ya zama to ala nan da kuma lafzul jalala a matsayin shi na shubuh jumla yana da ta'alluki da khabar wanda yake mahazu domin wannan mun sha yin bayani cewa idan muna karatu da ɗalibai da zarfu zamani da zarfu makani da shubuh jumla duk lokacin da aka samu muftada. to abin da zai biyo bayan su yakan zamanto yana da ta'alluki da khabar da aka shafi shine ibnu mali ya faɗa a cikin alfiya yace wa akhbaru bi zarfi naw harfi jarrin nawi na ma'anan ka'inin aw istaqar dan haka zai zamanto innamat tawbatu ala allahi ka'inatun aw sabitatun aw mustaqirratun dan haka haka zai ainihin wato zama wasu suka ce a'a lil ladina lamun dinnan a matsayin sana na harfu jarrin alladhina ismu mawsulin mabnin alal fati fi mahalli jarrin bilam shi wato wannan sila din ko al-ismul mawsul wato shine yake da ta'alluqi da khabar da aka ainihin wato shafi ya'maluna fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun wal wawu fi mahalli raf'in fa'il as-su'a shine maf'ulun bihi bi jahalatin al-jar wal majrur shi ma suka ce yana da ta'alluqi da wato ko ya zamanto fi mahallin nasbin ainihin wato hal wannan shine dan haka wannan ayat da Allah maɗaukakin sarki yace innamat mattaubatu. kawai tuba fa al al-hasan al yake cewa at ya allati yaqbaluha tubar da Allah maɗaukakin sarki yake karba Don haka sai ya kasance alallahi bi ma'ana indallahi innamat tawbatu indallahi tuba karɓaɓɓiya a gurin Allah wasu malamai suka ce inna mattaubatu alallahi aladin da ma'anan minallahi tuba karbabbiya daga gurin Allah kuma ba wanda yake karɓar tuba in ba Allah madaukakin sarki ba shi yasa ya faɗa ya ce alam ya alamu annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi mutane ba su san cewa Allah shi yake karɓan tuban bayi ba wa ya'fu ko wa ya'khudhu sadaqati idan kai sadaka shi yake karɓa sannan wa annallaha huwal tawwabur rahim Allah shine mai yawan karban tuba mai jin kai sannan ya faɗa yace wa ya ladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis Shi ne wanda yake karbar tuba daga bayansa sannan yake yin afwa ya da kai ya rangwame dangane da gimagiman laifuffukan da mutane ke yi sannan wa ya alama ma tafa'alun ya san aikin da kowa yake ainihin wato shi yasa suka ce shi wato harafi na ala a larabci idan ya zo yakan zo da ma'ana wajen guda takwas amma asalin wato alisti'ila'u samun rinjaye da ɗaukaka ya zamanto a sama kamar yadda da yawa idan aka karanta harafin ala a islamiyya ko da mutum ya ganshi zai ce ala a kai ko kuwa min daga ila zuwa fi a ciki haka karatun islamiyya yake to wannan ala ɗin shine ma'anarsa ta farko a kai wanda shi ne ilahu, to ilahu ɗin ko ya zamanto haƙiƙiyyar ko ya zamanto majaziyan kamar yadda Allah ya ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalu wannan ilahu ne haƙiƙi sannan majazi kamar tilkar rusul faddalna kuma alami alabadin ai ba wani akan wani ba ne, ko kuwa da haka wannan ainihin wato suka ce majazi ne sannan ala takan zo a larabci da ma'anan fi kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa wa dakhala almadinata ala hini gaflatin min ahli aifi hini gaflatin min ahli hakidan fi da ala da ma'anan fi sannan akan kawo ala da ma'anan an kamar yadda wani mawaki ya ce ta idza radiyat alayya banu qushayd la'amrullahi a'jabani ridaha dan haka ya kawo ala da ma'anan an sannan akan kawo ala da ma'anar lamun allaci litta'alil wacce take zuwa dan dalili kamar yadda Allah ta'ala ya ce wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sannan akan kawo ala da ma'anar ma'a ala rafsi kamar yadda Allah ya ce wa na bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al sai ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin linnasi ala zulmihim shine ma'a zulmihim tare da ainihin wato zaluncinsu sannan akan kawo ala a larabci da ma'anan ainihin wato min kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfuna ai idza minhum dan haka ala da ma'anan minhum sannan akan kawo ala da ma'anan ainihin wato alba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hikaya ta hanyar annabi Musa ya ce, haƙiƙun alayya Allah a kula illa alhaq ai haqiqun bi ya tabbata gare ni sana akan kawo ala da ma'anan alistidraku kaman kace ainihin wato fulanul la yadkhulul jannata li su'i sani'ihi wani ba zai shiga aljanna ba saboda mummunan aiki shi ala annahu yayi asu ko ala annahu la yayi asu min rahmatillahi kaga ala anan da ma'anan alistidraku ne tare da cewa kuma baya ɗeba tsammani daga rahamar Allah sannan ainihin wato akan kawo ala da ma'anan fauka kamar ar-rahmanu alal arshis tawasana akan kawo ala da ma'anan ash-shartu kamar yadda annabi Musa wancan mutumin yace inni uridu an unkaka ihdabnatayya hatina ala anta ajurani samani hijdan aka suka ce ala a gurin harafi ne na ainihin wato sharadi wannan yana daga cikin ma'anonin da ala yake zuwa da shi muna yin wannan tambihin ne don masu sauraron su gane cewa in dai za su fassara ƙur'ani to akwai aiki a gaban sai sun tashi sun yi karatu idan ba haka ba ku in ka san ala ba ta da wata ma'ana sai a kai tun karatunka na islamiyya ka je ka hau ƙur'ani to za a yi ɓanna kuwa za a samu matsala kuwa ina ba ta an fahimta da haka arabiyyar nan dole ne a dagi a tashi a koye ta don ƙur'ani ba zai fassaruwa in ba ita ba wannan shine Allah ta'ala ya samu dace to a taubatu wato masdarun ne na taba ya tubu wato tauban wa taubatan wa mataban shine masdarin shi taba ya tubu taubatan wa tauban wa mataban duka kuma wato Allah madaukakin sarki ya kawo masadir ɗin a cikin alƙur'ani ibn manzur al-ifriqi mai lisanul arab qamusu ne na larabci ya kai mujalladi guda goma amma akwai wanda ya fi shi girma tajul arus na imamu zubairi shi ya kai wajen mujalladi arba'in kuma littafi ne na luga kawai eh, yake cewa idan an ce taba ya tubu tauban wa mataban tauban wa taubatan wa mataban shine anaba wa raja'a anil ma'asiyati ila ta'a ya dawo daga sabon Allah da yake ya koma ya kinkimi da'a ga Allah madaukakin sarki ya riki sannan ibnu mandur yake cewa idan an ce wa taballahu alaihi shine waffaqahu laha dan haka suka ce akwai bambancin taba ila da kuma taba ala idan taba yazo kamar yadda zamu bayani a nan gaba da ala a gaban shi to Allah ya yi maka tawfiki ya karbi tubanka kenan idan kuma aka kawo taba ila to kai ne ka koma zuwa ga Allah daga aikin sako zuwa ga aikin wa aikin ainihin wato da'a shi yasa suka ce tuba a shari'ance da ma'anarsa ta luga da ma'anarsa ta istilahin malamai duka don ma'anarsa daya a lugance idan an ce taba ya tubu shine ya dawo daga aikin sako zuwa ga aikin da'a to haka ma a istilahi na malaman shari'ar musulunci idan an sace at-taubatu shine ar-ruju' min ma'asiyatillahi ta'ala ila ta'ati shine ka dawo kai ribas kai ton ka daina saba ma Allah madaukakin sarki ka dawo ka ci gaba da masa da'a shine ainihin wato wato at-taubatu da haka itlaqin wato lafazin kalman tuba a Qur'ani da ya zo yana komawa zuwa ga ma'ana guda uku ne kamar yadda muka ce idan kalman wato taba ya zo yakan zo da ma'anan attajawuzu wal'afu wato a tsallake ka a yi maka afuwa da haka wannan yakan zo da ma'anan ala kayi abu a tsallake ka a yi maka afuwa sannan a yi maka taufiƙi zuwa ga tuban wannan shine taba ala annabi adamu da ya ce itaciya aljanna allah ta'ala ce ya fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai ya ce mai fataba alaihi da haka fataba alaihi shine waffaqahu Allah bitawbati faqabila tawbatahu Allah ya masa tawfiki ta hanyar tuban kuma ya karbi tubarsa wannan tubar shi tace Allah ya faɗa a suratu ta cewa summa ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada irin wannan tuban ne Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara sai ya ce alima allan tuhusuhu fataba alaikum dan haka fataba alaikum sai ya muku tawfiki gurin karɓar tuban dan taba kuma yakan zo bi ma'anan arruju'u wal inaba shine mutum ya dawo ya koma zuwa ga Allah daga aikin da sabo zuwa ga aikin da'a wanda yakan zo da ma'anan ila shine abinda Allah yake ce mana watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kun ga tubu ila kamar yadda ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau Umar da Abi da Ubay da Mu'adh suka ce at-taubatun nasu shine an ya tuba mutun ya tuba san ma udu ila dhanbi kama la yaudu al-labnu ila sannan karka koma akan zunubin kamar yadda idan aka taso nono daga hantsa ai ba ran da zai koma cikin dabba ko wannan suka ce shine at-taubatun nasu al-imam hasan yake cewa hiya an takuna al-abdu nadiman alama mada mutun ya zamanto yana nadama akan abin da ya wuce nan gaba mujmi'an ala Allah ya kuda fi kuma ya tattaru cewa ya riga ya yanki ba zai koma kan wannan saban ba shine taubata at-taubatun nasu imam al-kalbi al-imam al-kalbi yake cewa an yastaghfira bil lisan at-taubatun nasu shine ka nemi gafaran Allah da harshe wayan dama bilkalbi sannan kai nadama a zuciyarka wayin suka bilbadni sannan mutum ya kame jikinsa daga ci gaba da saban Allah al-imam al-qurzi yace yajma'uha arba'atu ashiya abubuwa guda hudu ne suka tara at-taubatun nasu yace na farko al-istighfaru bil lisan neman gafaran Allah ta hanyar baki wal iqla'u bil afdan sannan mutum ya turantu. daga jikinsa ya daina ainihin wato aikin sabo sannan wa idmaru talkil aud bil jina sannan mutum ya ɓoye a zuciyarsa cewa wannan aikin nasa a zuciyata na bace kenan ba zan koma kan shi ba sannan wa muhajaratu sayyi'il ikhwan da kuma ƙauracewa cewa miyagun abokanai domin duk wanda yake wani aiki mara kyau ya tuba wallahi in wanda suke saban bai basu ba su ya koma shi yasa hadisin riyadu salihin wannan mutumin da ya kashe mutane 100 ba daya da ya zo ya samu alagafa tamalan na 100 ya matambaya. alagafa tamalan ya ce kai in banda kare na Allah ka kashe mutum 100 ba daya ka ce kuma a ta ma ya ce to alaga tamalan in dai ma tuban nan kai ma kai bari kai gaba kawai sai ya cike fatawar shi ta jami bala'i ta jami matsala kawai ya cike da shi da ya je ya samu wancan malamin da ya ce masa wato ka bar garin da kake ka tafi gari kaza domin kasar da kake gari ne wanda yake guri ne wanda yake lalatacce dan haka ka bar garin ka tafi guri kaza akwai mutanen girki suna bauta ma Allah ka je ka bauta ma Allah tare da su so nawa mutum yana aikin sabo wanda suke aikin saban idan ya tuwa zaka ji sun ce ku bar shi kwana biyu ne zai dawo saboda me saboda sun san yana mu'amala da su bai yanke ba tunda sun san yana mu'amala da su bai fita daga cikin su ba kafin yanzu ya ce mutane ya tubo watakila ya sha yin irin wannan tuban kuma su ga ya dawo sai su ce ku bar shi tuban kwana biyu ne zai dawo sannan idan kalman ta ya zo a ƙur'ani babu ila babu ala a gaba to yana zuwa da ma'anan wato shi ne yin da na sani akan abu shi yasa za ku ga duk nan abin da malamai suka faɗa yana daga cikin sharaɗi na tuba shine Allah ya ce fa in tubtum fa huwa khairul lakum idan kuka tuba to shine zai zama muku mafi alheri malamai sun tabbatar da cewa tuba wajibi ne da nassin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijima'in malaman duniya cewa mutane su tuba daga saban Allah su dawo zuwa ga da'a ga Allah wannan wajibi ne sannan wa a'zamuha wa aujabuha mafi girman tuba mafi zama wajibi shine at-taubatu min al-kufri ila al-iman a tuba daga kafirci zuwa gawa zuwa ga imani Allah madaukakin sarki ya faɗa yana da sunaye guda hudu idan mutum ya san Allah madaukakin sarki da waɗannan sunayen guda hudu kuma ya san tasirin su to babu wani abu da zai dame shi Allah madaukakin sarki at-tawwabu ne mai yawan karɓar tuba ne ɗaya kenan ko sannan Allah algafuru ne mai yawan gafara ne sannan algafaru ne da algafuru da algafaru ma duka sigatul mubalaga ne algafuru yana nuna cewa huwa ya yaghfiru dhanba mahama azuma wanda yake gafarta zunubi duk yadda ake ganin zunubin yayi ma dindin yayi girma sannan algafaru huwa alladhi yaghfiru dhanba ma hama takarrara wanda yake gafarta zanubi duk yadda zanubin ya maimaitu shi yasa ya zama at-tawwab sannan Allah al-wadud ne masoyi ne yana so kuma ana san shi Allah ne kadai zaka yi masa abubuwa tarin tiri masu yawa amma ran da ka tuba ka koma gurin shi kuma yana son ka saboda shi al-wadud ne masoyi ne ne yanzu akwai abin da zaka mun ba sa ba hakka mutu ina kallon ka da shi wallahi ko na ce na ya fito abin ya fita daga zuciyata da wahala saboda wannan sifa ta alwadudu ta Allah madaukakin sarki ce shi kadai ta shafa barin ba da misali babu wanda Allah madaukakin sarki ya fi kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har alfazazi ya faɗa yace laqad a'jaza al-aba ila dushihi ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wata maganin ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fannin Allah ya fifita fannin annabi idan mata ce ta fito daga gidan annabi to ba daidai take da kowace mata ba a duniya idan hula annabi ya sa ya cire to ba daidai take da kowace hula ba a duniya saboda ta shiga kan annabi ta fita sallallahu alaihi wasallam idan takalmi annabi ya zira a kafa sai cire takalmin to darajarsa ta bambanta da kimar kowane takalmi a duniya saboda ya shiga kafar annabi ya fita idan abokai ne abokan annabi ba za su yi daidai da abokan kowa ba a duniya ‘ya'yan da suka fito daga gidan annabi sun bambanta da kowane ‘ya'ya a duniya shine ala kulli fannin faddalallahu fannahu bi an fara da addinin alƙawima wa sannahu saboda annabi ya farlanta addini kuma ya sannanta shi ya ce faƙar sasa in salƙalƙi ƙurran wa jinnahu annabi ya shugabanci aljanun mutane aljanu da mutane gabaki ɗaya ya ce a in nazarar ka sake kallo da kyauta alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunshau Kamar annabin zabi ba a halicci irin shi ba a baya kuma ba a za a halicci irin shi ba a nan gaba abdullahi bin salam ya ce lokacin da annabi ya je madina ya ce in jafalar nasu mutane aka ɗungumo aka yoru cewa ga annabin allah ya zo ga annabin allah ya zo ya ce sai na zo cikin mutane da an zura ilaihi don in kalli annabi ya ce falon mastabantu wajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da fuskar annabi ta bayyana na ganshi yace araftu anna wajhahu laysa biwajhin kazzab yace ina kallon fuskar annabi na gane wannan ba fuskar makareci bane yace da kallon fuskar annabi shine gani na na farko da shi a duniya amma ina kallon fuskar annabi na gane wannan mutumin ba makareci bane sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan makanar tasa da jalalar tasa mun san irin abin da aka dinga wa annabi a garin makka ya zo wucewa a ce ya ayyuhal ladina zula alaihi dhikr ya kai wannan aka wa da ƙur'ani sai ya yi ce masa kala majinu ta kai dai mahaukaci ne ayan dade ana iskanci ba Allah ya ce bal su a halami sun ce yayayen mafarki yake zuwa yana karanta baliftarahu an ce ƙirƙirin wayi bal huwa sha'iru an ce kai mawaki ne ma wani gurin sun ce wa qalu asatirul awwalina ta fa hiya tumla alaihi bukuratan tatsuniyar mutanen farko yake zuwa a rubuta mai sai ta karanta mutane da safe da yamma bayan wannan matakin da suka ɗauka na cutar da annabi ta ɓangaren magana wanda ƙarƙashin walaƙadi kuddifar rusulun min ƙablika sabaru alama kuddibu wa uzuhum hatta atahum nasruna annabi ya ce wallahi an cutar da ni akan hanyar Allah cutar wadda ba a taɓa wani mutum a duniya ba sannan manzon Allah ya ce an tsoratar da ni akan hanyar Allah tsoratar wadda ba a taɓa wani mutum a duniya ba har sai da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji yana kallo a daura sahabban shi irin su bilal irin su waye a azabtar da su irin su ammaru dan yasir Allah ya kara musu yadda yana kallo aka kashe mahaifin shi da mahaifin shi sumayya amma ba abinda annabi zai yi musu bala'i bala'i annabi ya ce su tabbar kasar madina makka su tafi habasha suka tafi bayan da aka yi wannan annabin ya zo yana sallah a ka'aba a zo a turo wani da mahaifar raƙumi zai sami a jiki har sai da ta kai akwai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ka'aba yana sallah wani ya zo ya sa batu bin abi ma'aikin ya shaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama sai da kwalla ta fito manzan Allah sai da sai na bakar ya rugu da gudu ya bangaje shi ya ce a na radulan an ya kula rabbi Allah hmm. bayan wannan dubbe ishe su ba da ƙarshe suka je suka yi mitin a darin nadwa suka yi ta kawo shawarwari wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wasu suka kawo shawara suka ce a kashe shi wasu suka ce a daure wasu suka ce a kore shi Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah su suna kulla dabarar da za su kashe annabin Allah shi kuma Allah ya kulla dabara da zai fitar da annabin shi wallahu khairul maki shine busairi yake cewa wato waqayatul lahi agna an mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al-lutami idan Allah ya baka kariya agana an mudha'afatin min ad-duru'i tafi ka dauko silken yaki ka sassa a jikinka sannan in Allah ya baka kariya tafi ka dau hau dutse ka ce zaka boye a jikin shi in Allah ya baka kariya shikenan kariya sha to amma ku kalli wannan ta'addancin da suka yi ba bayan duk da suka yi wannan da annabi ya bar garin makka ya dawo madina yana dawowa garin madina Allah madaukakin sarki ya kuma cewa a yi kira yace ladi ladina kafaru ka faɗa mu wa'incan kafaren da suka yi wancan ta'addancin in yantahu in dai sun tuba sun daina kafircin Allah ya ce yi gufar lafin maƙar salafa duk abin da suka yi wancan na laifin a baya an yafe musu yanzu ba Allah waye ne maka wannan mu'amala kai yanzu duk sannan aka taba wanda ka fi so a cikin mutane ayan dinga rigimar da ba wanda ya kashe ta amma Allah a taɓamar wanda ya fi so ya fi ƙauna amma ya ce in yin taho yi hufar lahun ma ƙadu salafa wa in ya odu faƙad madad sunnatul awwali to wayannan su ne sunayen da Allah maɗaukakin sarki yake da su wato at mai yawan karɓar tuba sannan algafuru wanda yake gafarta zunubi diyar da zunubi ya ma dindimi sannan algafaru wanda yake gafarta zunubi diyar da zunubi ya maimatu sannan Allah maɗaukakin sarki alwadudu ne idan bawa yi masa laifi ya tuba ya koma gurin shi kuma har yanzu yana san shi duk wanda zai yi laifi ya gane yayi ba daidai bai koma gaban Allah ya ya tuba ya nemi a shirya to har abada ba za su bata da shi da Allah ba Da haka nake cewa ni ban daga cikin masu fahimtar wannan shine abu na farko babban tuba wanda ya fi zama wajibi daga kafirci zuwa imani sannan na biyu shine ainihin wato sai ainihin wato wanda yake bi masa sai tuba daga gima-giman laifuffuka kamar zina tata shan giya luwaɗi annamimanci sata da makamantansu sannan sai mataki na uku shine a taubatu min saga'iriz zunub tuba daga ƙananan zunubai idan Allah ya taimaki mutum ya tuba daga kafirci zuwa imani ya tuba daga gima-giman laifuffuka to ƙananan ko bai tuba ba Allah zai yafe masa dan za mu tarar da aya nan gaba cewa in ta ji ta nebu ka ba'ira iramatun hauna anhu da kaffir an ya sayyatu in dai ka daina manyan to kananan ma ba sai ka tuba ba Allah madaukakin sarki zai yafi dan haka ban daga cikin wanda suke da fahimtar kamar yadda zamu zo mu bayani sharadin tuba guda tara ne ba guda takwas bane na sha maimaita dan da yawa tun da aka karanta ahalari annadamu alama fata wannan yato Allah ya uda sannan da kuma me bima baqiya min umrihi wa menene wa menene to shikenan iya abinda aka sani kenan na sharadin tuba tuba kuma tana da sharaɗi guda tare ne idan Allah ya kai mu gobe za mu bayani akan sharaɗin tuba to in Allah ya yi maka tawfiki ka cika sharaɗin tuba daga baya shedan yarin jaye ka to ka sake ya kashi ka sake tuba kar a ce a tun da dai ya tuba sannan ya kuma dawo wato yanzu abin akwai renin wayo ma to billahi ladhi tuba farko ba ta yi ba a'a idan kaga an tuba tuba ba ta yi ba to dama ba a cika sharadin tuba ba ne sanda za a yi idan kuma dama ba a cika sharaɗin abun ba ai dama bai bai mutum ne yana aikin sabo a zuciyar shi ya faɗa wa mutane ya tuba amma a zuciyar bai tuba ma kaga ya tuba muzuru ne muzuru an mai wa'azi ya daina cin kajin mutane ya ce ya daina ya fito daga gurin wa'azi sai ga wata kaza sai ce to banda wannan a ciki ya ƙara yi gaba sai ga wata ce to wannan ma banda ita a ciki to da wannan da wannan ne ya gudu sai da ƙara cinye kaɗin yana banda wannan banda wannan a ciki to don haka ayat da muka karanta jiya abinda ayat ta rufe da shi shine inna allaha kana tawwabar rahima Allah ya kasance tawwab ne mai yawan karɓar tuba ne shi yasa zamu ga waccan ayat da yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tadilun nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله سيتي إن الله يحب التوابين kunga shi at ne ko sannan yana san at to shi yana da karbar tuban da yawa sannan akwai kuma masu tuban da yawa shine hubbut tawabina taba ya tubu wanda yana daga cikin af'alu marasa lafiya mu'tal ku yi hakuri, kun san sai ana shiga wasu babubbukan wannan karatun ba karka ɗauka cewa a road ake karatu ba yau ba hausa road kaɗai ba ne wannan karatun yanzu aka tashi har amerika yake tafiya wannan karatun ta bai tubu fi'ili ne wanda yake ajuwab wawi domin muna da af'alu marasa lafiya guda takwas muna da misalin wawi muna da misalil ya'i muna da ajwa wawi muna da ajwa ya'i muna da naqis wawi muna da naqis ya'i muna da lafif maqrun da kuma lafif mafru wayannan sune af'alu marasa lafiya to duk fi'ilin da yake yana zuwa ala wazni fa'ala shine mawzunuhu dama wazan na fi'ili sulasi al-mujarrad guda uku ne akwai fa'ala da fa'ila da kuma fa'ula kaman idan ka ɗauko fi'ili wanda yake zuwa akan fa'ala za a ce maka wannan shine ma'aunin to kuma duk abin da za ka auna dole daidai da shi to idan ka ɗauko irin su taba irin su ƙala irin su mala idan ka ɗora za ka ce to ai an samu matsala ba su daidai ba don haka sai suka ce a koma zuwa ga asali kenan idan ka ɗauko fi'ilin wato fa'ala ka ɗora ka ɗauko ta ba za ka ga shi wannan tsakiya sukun yake da shi ya za ka yi ka gane asalinki sai ka kawo mudari'in shi da haka in ka ce ta ba ka ga mudari'i wawun ta fito ko ya'un ta fito to wannan harafin na tsakiya shine asalin wannan fi'ilin da haka ta ba me mudari'insa ba ya tubu ba kenan asalin ta ba ne zai daidai da fa'ala kenan in ka ce mala me mudari'in shi ba ya milu ba kenan asalin mala mayala ne ina fata an fahimta to muna da kuma af'alu fi'il sulasi almazidu wanda ake masa ƙari wanda yana da ma'aune guda goma sha biyu akwai fa'ala akwai fa'ala akwai af'ala akwai infa'ala akwai ifta'ala akwai tafa'ala da makamantan su to fi'ilin da yake sulasi ne wato almazidun wanda yake zuwa ala wazani fa'ala yana da ma'auni wanda sun kai yana da ma'anoni da idan ya zo a kan fi'ili sun kusan kai guda goma sha ɗaya amma ɗaya kawai za mu ɗauka fi'ilin taba yayin da kake so ka ɗora shi a kan fa'ala to sai ka mayar da shi zuwa ga asalin shi sai ka dawo da wawul ɗin ka mata fata sannan sai ka ɗauko shadda sai ka ɗora shi zai baka tawwaba mazdarinsa yutawwibu wato mudari'in yutawwibu mazdarin zai zama tabwiban haka zai ainihin wato zama to idan fi'ili ya zo ala wazani fa'ala daga cikin ma'anonin da yake zuwa da su akwai at abu yana nuna yawaitar abu yana nuna an yi abu ba so ɗaya ba shine fa'ala Allah madaukakin sarki yanzu ba muna cikin watan Ramadan ba kuma yace ya saukar da Ƙur'ani. Qur'ani da ya tashi sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci ɗaya sauka gare shi ko shekaru ne da yawa to da shekaru ne da yawa ƙur'anin ya ɗauka yana sauka dan haka idan Allah ya tashi maganan sauka ƙur'ani sai ya ce nazzala yunazzilu tanzilan wa faraƙa nahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nahu tanzila dan haka kun ga tanzil sassauka da yawa ba sauka ɗaya ba la'in lam yantahi al-munafiquna fi qulubihim maradun wal-murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yudawirunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma suqifu ukhru wa qutilu taqtila dan haka in an ce qatala ya kashi amma qatala an yi kisa ba ɗaya ba da yawa akai dan haka Allah ya ce wa qutilu taqtila warattil qur'ana tartilan ina ba ta an fahimta shi yasa da Allah ya kawo kisar annabi Yusuf a cikin suratu Yusuf wannan matar da Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa wato warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi wacce yake ɗakin ta ta neme shi a kanta tana so ya fasikanci da ita sai Allah ya ce wa gallaqatil abwa ba gallaqa yugalliqu masdarin sa tagliq ba to saboda ƙofofin ba guda ɗaya bane ƙofofi ne da yawa sai Allah ya ce wa gallaqatil abwa ba ta kulla wannan ta kulla wannan ta kulla wannan ta kulla wannan shine idan fi'ili yazo ala wazanin fa'ala yadullu ala taksir yana nuna abu ya faru lokaci da to shi Allah a matsayin sana'at tawwab ba sigatul mubalagha bane to tunda sigatul mubalaga ne kuma aka yi masa tad'ifi yana nuna kenan ba so da yake karɓar tuba ba su kuma bayin da suke tuba da yace inna lillahi hubbut tawwabina ya nuna cewa kenan su ma ba so da suke tuba ba suna tuba su tuba su tuba shi kuma ya karba ya karba ya karba subhanahu wata'ala ina ba ta an fahimta da aka duk sanda kai aikin sako ka gane abin da kai ba daidai ba ne to kai kokari ka cika sharadin tuba ka tuba ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suka ce qabulut taubati sifatun ko sifatun sifatur rahman wato karban tuba wannan sifa ce ta Allah mai rahama sifa ce tashi ya karbi tuban ya faɗa wannan a kurare a cikin ƙur'ani da dama ya ce wa iz musa li qaumihi ya qaumi innakum balamtum anfusakum bi ittikhadikum kuma ijla fatubu ila bari'ikum dan haka zalikum khairul lakum inda fata ba alaikum sai ce inna huwa tawwabu arrahimu. shi Allah shine at-tawwabu mai yawan karɓan tuba sannan kuma shine ne Arrahimu? mai jin kai lokacin da ya zo magana akan waɗanda suke ɓoye gaskiya cewa innal ya yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in sai ya ce illal ladhina tabu sai wanda suka yi tuba wa aslahu suka fito suka gyara bannar da suka yi sannan wa bayyanu suka fito suka wa mutane bayani sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim wa'annan dan karɓi su saboda wa ana tawwabur rahim ni ne at-tawwab mai yawan karban tuba kuma ni ne mai jinkai haka Allah madaukakin sarki yace uhilla lakum lailatus siyamur rufsi ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum haka ya faɗa yace wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah ba mu taba turo wani manzo a doron ƙasar nan ba sai dan ai masa biyayya da izinin Allah Allah ya ce walau annahum ina ma a ce su sahabbai ibbalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu ja'u ka kai annabi su zo gurinka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul annabi ya neman musu gafaran Allah Allah ya ce lawajidullah wallahi da sun samu Allah tawwabar rahima mai yawan karban tuba kuma mai jinƙai sannan haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ce wa yuzhiba da qulubihim wa gai da qulubihim wa yatubu Allahu ala man sha wallahu alimun hakim kun ga wannan sifa ce tashi ta karbantu tuba haka da aka samu matsala da sahabbai a Hunain yace laqad kuma Allahu fi na katira Allah ya taimake ku a gurare da yawa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratkum falam an ankum shian وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين sannan sai ce sun mai tubullahu min ba'a da zalika alaman ya sha sannan Allah ya karɓi tubar wanda ya ga dama bayan wannan saboda wallahu gafurur rahim kuma mun kawo aya ta dazu alam ya alamu anna allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati sai ya ce wa anna allaha huwa tawwabur rahim da haka ya faɗa akan annabi ya fara da shi yace laqad taballahu sai ya ce alan nabi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati usrati min ba'di ma kada yazugu qulubu fariqun minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim to dan karkace to ai ga wasu mutane guda uku kenan shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin sahabbai ya jarrabe shi da bala'i idan kana so ka taso tubar sahabbai to sai ka fara ta babban mai gida tukunna in ka fara da tashi ko ka zama arni original dan Allah cewa ya taballahu sai ce alan nabi wal muhajirina in dai ka yadda Allah ya karbi ta annabin to dole ka yadda Allah ya karbi ta su in ko ka ce ba ka yadda da tasa ba to sai ka fara taso ta annabin sannan za ka taso tasu wannan shi ne shi sa mutane guda uku khab bin malik da sauran mutum biyu allah ya ce wa alas salasatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa bannu alla malja'a min allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu sai ce inna allaha huwa at-tawwabu ar shi Allah shine mai yawan karɓan tuba kuma mai jin kai haka ya faɗa ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim ba dan falalan Allah da rahamarsa kuma Allah at ne mai yawan karɓan tuba ne kuma hakimun ne to aida mutane sun shiga uku haka ya faɗa da ya zafi zuwa maganar sahabbai yace minal mu'minina rijalun mazaje masu imani domin akwai maza akwai maza maza to su sahabbai rijalun ne sannan sadaku ma an hadullahi alaihi suka gasgata wa Allah abinda suka yi masa alƙawari Allah ya ce fa minhum man qada nahabahu a cikin ko wanda mutuwa ta same shi akan haka wa minhum man yantazir akwai wanda yana jiran mutuwa ta same shi sai ya cika alƙawarin da ya ma Allah Allah ya ce wa ma baddalu ba su canza ba canzawa in ji Allah sai ce li yajzi Allahu sadiqina bisidqi wa yu'adhibu na in sha'a aw yatuba alaihim inna Allaha kana ghafurar rahima sannan haka ya faɗa ya ce ghafir dhanbi wa qabil at-tawb shadid al-iqab la ilaha illa huwa ilayhi al-masir jiya mun faɗa mun ce daga cikin wannan ma'anar wanda in ya ga dama ba ma sai ka ce ka tuba ba sai ya karɓi tuban ba kama tuban ba sai ce ya karɓi tuban ba shi kenan ba da a huta da rigima sannan ya faɗa ya ce huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alu sannan haka ya faɗa ya ce ya ayyuhal alladhina amanu istanibu kaseeran min adh-dhann ku nisanci yawan zato sai ce inna ba'da adh-dhanni sashen zato da mutane suke yi zunubi ne sai ce wala tajassasu ku daina binciken aibun ɗan uwanku abinda bai fito fili ba ka ce sai ka kwakulo shi ka fito da shi kar ai haka Allah da ya halicci ɗan adam ya fi kowa sanin ɗan adam cikinsa da bayansa idan aka ce za a yi binciken kakaf to in fa kai ba annabi ne ba wanda zai sha ba haka ne? to karayi tunda kaga Allah ya ce wala jassasu kada a yi ta jassasu abinda bai fito ba na aibin mutum ka ce sai ka kwakulo shi ka fito da shi to karayi haka in aka ce za a yi haka to ba wanda zai sha kuma shi yasa Allah ya ce wala jassasu kada a yi. sannan wala ya ga tabba a dukun ba'ada da haka ya ce a yi hibbu an hadukum an yi kula lahama a kai himaitin fakari ta musa ya ce wata ƙullaha inna laha wabin rai ku duk tsoron allah lalle allah maɗaukakin sarki ya kasance mai karɓar tuba ne haka a farko da idan za an zo za a gana da annabi sai an ajiye sadaka kafin a gana da shi allah ya ce a ashfaktum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaka. yana muku wahala a ce idan ka zo da ka gana da annabi ba zai yiwu ka gana da shi ba sai ka ajiye sadaka wannan tana daga cikin ayoyi wanda suka tabbata a Qur'ani amma kafin a aiki da ita aka shafe ta dan in ba haka ba kuwa ko dai ka ce khususiyya ce ta annabi in ko tana nan za a yi aiki da ita to duk wanda ya zo guri na kuwa da fatawa ko wani abu kafin mai magana sai ya ajiye wani abu eh sai ka kawo wani abu tukunna to amma a shifaktum an tuqaddimu bayna daina jawakun sadaka. Allah ya maɗaukakin sarki yake cewa yana yin wahala a ce sai kun ajiye wani abu tukunna dan haka fa in taf'alu wa taballahu alaikum fa salata wa atuz zakata wa ati'u Allah wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun shi yasa zamu ga karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa masa kenan yace masa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwajan sai yake masa fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu saboda innahu kana saboda shi Allah tawwaban ne mai yawan karban tuba ne da haka wannan Allah da yake yawan karban tuba mun gode masa eh alhamdulillah ala kulli halin kai da ba Allah wani yake karban tuba da yanzu wani matsiyacin bai tura mutane wuta ba ya dawo gefe to amma matsalan kai ma wutar ba taka bace ko mata ba baka bace ballantana ka turo wanda kaga dama a'a ta Allah ce Allah ne kadai zai ci sai ka shiga wuta sai ka shiga ba wanda sai hana ka shiga to shi kuma Allah madaukakin sarki ba haka tsarin sa yake ba shi yasa kullun kira yake zuwa ga tuba muna sanada isa ta ashabul ukhdud wanda asali mutanen wani gari ne suka yi imani da Allah da suka yi imani da Allah aka zo aka haƙa jiya aka kunna wuta a ciki da aka kunna wuta a ciki baka da zabi ko dai ka zo ka shiga wutar da kanka kuma rijiya ne ko a zo a danna ka ciki haka mutane suka dinga zuwa suna shiga rijiya da Allah ya tashi hikaito abin da ya faru a Qur'ani sai da ya rantsuwa yace was sama'i zatil buruj na rantsi da sama ma taurari da ake lissafin shekara da su sannan ya rantsi da alkiyama yace wal yawmil maud na rantsi da wunin da aka yi alƙawarin zuwan shi sai ya zo sannan ya rantse da shahidin wa da wanda zai shaida da wanda za a ba da shaidar a kansa sai yace qutila ashabul kudu. wa'annan ma'abuta rijiyar da suka kunna mata wuta an tsine musu albarka annari zatul huqud wuta ma'abuciyar ruwa izhum alaiha qu'ud lokacin da suka kunna wutar kuma suna zaune a gefe Allah ya ce wahum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma akan abin da suka aikata wa masu imani suna halatta a gurin me yasa Allah ya ce wa ma naqamu minhu ba kuma yasa suka yi musu wannan azabar ba illa an yu'minu billahi wayannan mutanen imanin su da Allah ya janyo aka yi musu wannan azaba kuma ka san kowaye Allah nan yace illa an yu'minu billahi al-aziz shine wanda yafi karfin kowa shi kuma ba wanda yafi karfin sa illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wanda mutanen sama da ƙasa in ba su gode masa ba to yana da wato ya riga ya gode makansa godiya ta kai godiya kenan sannan ya faɗa abu na uku cewa allazi lahu mulku samawati wal ard mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi sannan ba wani abu da za a yi Allah bai game akai ba amma yace innal ladina fatanal mu'minina wal mu'minati wanda suka wa mumine maza azaba da mumine mata ku kalla fa shine al mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne kuma bayan nashi ne saboda sun yi imani da shi aka yi musu azaba bayan ya ce na ladina fatalul mu'minina wal mu'minati sai ce malam ya yatubu wa'anda suka azabtar da mu'mine maza da mu'mine mata sannan ba su tuba ba Ƙarƙashin wannan ne Hassan al yake cewa ka kalli karamcin Allah da kyautar Allah yadda za a kama waliyan shi a azabtar da su saboda sun yi imani da shi amma mutanen da suka yi wannan aikin Allah yana cewa sun malam ya tubu sannan abin da ya ja musu za su samu matsala a lahira ba su tuba ba ne to yana sun tuba ba shikenan matsalar ta gyara tsakaninsu da Allah da ka kar wani ya je ya yi taɓargaza ya zo ya same ka ka rufe ka ce ai billahi allazi ba tuba ai cin da ai shikenan ai billahi allazi wuta kai yi haka Di yadda mutum ya je ya kira ruwa idan ya zo ya ce maka zai tuba to ka bude masa kofa ta rahamar Allah wani abu in ya ce za a ka ce ka bari in an je lahira Allah ya san yadda za a can kuma shi yana da yadda zai ko bai da yadda zai yana da yadda zai to watakila tambaya ta zo gobe akwai wani abu na sha jefa tambaya a kan shi sai dai a yi hayaniya kawai a yi rigima a tashi kuma wannan karatun na san zai je duk inda ba na tunanin zai je kuma zan kuma jefa tambaya yanzu wai shin maganar da ake faɗa cewa idan haƙƙi na ɗan adam ne Allah ba zai yafi ba sai idan ɗan adam ɗin ya yafi amma idan haƙƙi na Allah ne shi Allah yana yafiwa cewa idan haƙƙi na ɗan adam ne Allah ma ba zai yafi haƙƙin ba sai ɗan adam ɗin ya yafi tambayar da nake shin wannan nassi ne daga gurin Allah ko annabi Shi a asamin ɗin da na bayar an tambaye da ne kenan idan mutum ya ci haƙƙin mutane ya cika sharaɗin tuba ko da bai mayar da haƙƙin matuban ya yi ko bai ba idan ba za a gina hukuncin ba tukunna sai in ya tabbata Allah ne ko annabi ya faɗa idan Allah ne ya faɗi cewa haƙƙin mutane ba zai yafe ba sai idan mutanen sun yawa sun yafe to shikenan ba ja sami ina wa tsana idan ko ba Allah ne ya faɗa ba annabi bane ya faɗa to ni ina da ja kuma ina faɗa ga duk wanda sakon ya kai mai idan nassi ne daga gurin Allah to da Allah ya taimaka mana ina gurin yake wannan shi ne domin abin da yake faruwa za ka samu Ishkali da yawa akan wannan in ka gina akan wannan ina Khalid bin Walid kafin ya musulunta ba shi ya jagoranci bannar da aka yi wa musulmi a udu ba mutum nawa aka kashe sama da mutum saba'in da wanda ya kashe ka da wanda ya kwace ma kuɗi wanda ya fi cutar da kai wanda ya kashe ku to wanda ya kisa Allah ya karɓi tubarsa al-islamu ba an ce ya jibbu ma qablahu ba idan mutum ya shigo musulunci duk abin da ya faru kafin musuluncin Allah ya fi to in ya taba kashe wani kafin musulunci haƙƙin wancan da ya kashe fa ya za'i da shi ya za'i da shi wannan tambaya ce na jefa zuwa ga ɗaliban ilimin ‘yan uwana in an samu nassi ne cewa Allah ne ya faɗa ko annabi ya ce haƙƙin bayan Allah ba zai yafe ba sai idan bayan sun yafe to da Allah duk wanda ya ji karatun nan ya taimaka min inda Allah ya faɗa haka ko inda annabin ya faɗa haka wannan bas ne saƙon. Allah ta'ala ya shirye da mu eh wannan shine sakon da ni nake da shi ba hayaniya za a yi ba wani gurin na taba jefa wannan magana na ba da wata daya aka je aka binciko ba a samu ba amma da yanzu bazan zan ce ba za a samu Dan harkar ilimi tana da wasu ka zo suka yi ta zage-zage cewa kawai na zo na kawo sababbin abubuwa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan shine Allah ta'ala ya samu dace sannan at-taubatu duk da lokaci yana hararan mu wato min sifatil anbiya'i was salihin sifa ne na annabawa da kuma mutanen kirki yanzu kun ga lokacin da annabi adamu Allah madaukakin sarki ya ba da labari ya ci itaciya me yayi ai kokarin tuba ya dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki ko fa akala min hafa badadahuma huma wa tafiqa yaksifani ma min warqil janna Allah madaukakin sarki yace wa asa adamu rabbahu fagawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi kenan kayi abu Allah ka dawo ka tuba shi ma zaɓi ne na Allah dan ba kowa bane yake yin abu Allah ya bashi tawfiki ya dawo ya tuba wannan kenan dan haka haka annabi Ibrahim ya faɗa yace rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tubu alaina Allah ka karbi tuban mu saboda innaka anta tawwabur rahim Allah kair mai karban tuba ne annabi Musa da yaje miƙaci yace yana so zai ga Allah walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu yayi magana da Allah ya ji magana a duniya ba mai daɗi kamar maganan Allah ba magana mai daɗi a duniya kamar maganan Allah ya to ai Allah cin ma abin haka ne qala rabbi arni an ilayka Allah yana so ka fito kawai mai kirikiri in ganka Allah ya ce masa lantara ni Musa ba za ka ganni ba amma walakin undur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli wannan dutsen in kaga ya tabbata daga inda yake to zan fito zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji ya tajalli ina dutsen ba zai iya daukan Allah ba ballanta na annabi Musa ya ganshi wa kharra Musa sa'iqa falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka kawai yaga dutse ya niki ya zama gari wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi sumammi falamma afaqa yana tashi mai ƙara fada yana tashi da ya tashi yana tashi mai fara faɗa falon ma a faƙa ƙalar subhanaka tubutu ilaika Allah tsarki ya tabbata gare ka na tuba na dawo zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah da haka aljanna da Allah ya faɗa yake cewa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al azim ai abu na farko da ya fara da sai ya ce at-ta'ibuna ba ka bane التائبون الآبدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله سيأتي وبشر المؤمنين ما سوانا إيمان أي مس عينهم واتو بشارة تدان هكا wannan shi yasa Allah zai ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan Allah sai ya jiyar da ku dadi wato sai jiyar da ku daɗi ainihin wato mata an hasana Allah sai jiyar da ku daɗi mai kyau kamar yadda ya ce annabi fastaqim kama umirta wa man taba aka dan haka mutane su daina kallon wanda ya musulunta a dinga ce mai tubabbi na je wa'azi kwanan nan wani guri aka rubuto mun cewa saboda yankin akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba wani mutum zai shiga musulunci ya haifi 'ya'yan shi su taso a musulunci amma sai kaga mutanen yankin suna kallon shi suna ce mai wai tubabbe ko a kalli ƴaƴan a ce musu ƴaƴan tubabbu. haka ake hmm? wai goye gori suke saboda haka a ji tsoron na ce to in za ku fara sai dai ku koma ku faro kansu sai da na'umar kuma nasu na ce ku masu wannan gorin na ce yanzu in babanka na da rai idan sai na'umar ya miƙe babanka bai sai miƙe ba babanka da aka haifa a musuluncin bai sai miƙe ba yana daga cikin abin da ɗan fudu ya faɗa a cikin nurul alba ya ce wanda zai kalli wani wanda ya tabbata a musulunci ya ce masa tubabbe to shi ma ya fita musulunci sau da haka duk muna roƙon Allah ya sa mu zama tubabbu na gaskiya ko kuwa yawa in Allah ya ce mace kama ka zama tubabbe na gaskiya ba ka more ba wannan shi ne Allah ta'ala ya sa mu dace kamar yadda ya ce ka kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman sai ce qul wa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata idan aka samu matsala na barin sallah da yake fa khalafa min ba'dihim adau salata wattabu ash-shahawa fa sawfa yalqawna gaya sai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna shay'a to wannan at-taubatu wato sifa ne daga cikin sifofin ainihin wato annabawa da mutanen kirki da haka mu yi kokari mu cika wa'annan sharadin na tuba lokaci ba zai bamu ba amma akwai ayoyi daidai har wajen guda 45 a Qur'ani da suke magana kan tuba saboda haka ba lokaci ana nuna cewa lokaci yayi zamu yi kokari mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki kuma ya karɓi tuban mu